قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين sai annabi Suleiman ya ce wa alhuda-huda za mu duba mu gani kana da gaskiya cikin abin da kake da'awa ko kuma kana cikin maƙaryata ne